الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونصلي ونسلم على من بويث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومال من صوني قال صوني كان قام مكانو ولا عصكوني تسلاما وكوني به أيبني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوني دندو قنطن دندن جنبالي ومن دين الله سبحانه وتعالى مغاه allah ganna kiseɗo tange ñanoɗa axa sukahumantenda allah ganna balawunu nugo kamma allah ganni girndini allah gan pinnen woy agan tora gana towoy menu junubunu ɗo gollu burunga inchallah kendangen palle warni katta ho taxo dingiranunga fare alayhi salatu wassalam a wasu hannu ma a baxa baxandun da ñamarandu ɓenu agadi toxomaxa oga kuña kamma eh, oga harsa wasu han tammudo sikkandi ñanoxondi ogala lenki taxura be taxura tannaxate ado sikkanditi allah subhanahu wa taala dungenga wasu xannu kuga kingena xaynangira xara mendaxa xarle ma ke ñagani maxa balajiya wa allah subhanahu wa maxa hakkoni moxo siri a ganna ke ñanin keda a ganin gedaxa suxañana a golli ñanganayi oga sikkitiya kenga allah subhanahu wa taala kamma ane ñini innahu waliyu dhalika walqadiru alayh naam Eh, o taxula danginten noxondi kengani tannaxatelo xillandinga o garo keɓe noxondi ken niya farengada baxabaxande baka ɲa bakka fitinanun kutundenga wo do menaxa bakka horo joqenga sorondo menaxa wo da koy nanti hadamaren men poren joxunde anta telle abadan illa gantaɲa hidantantoyi gelli wo ganatu nanti a ken karinde kenɲeni muslahanga ma kenɲeni hoyi kebe ga newunta dinanta aga kamana fitina be kutu hadmar mun do menaga na ken dabari na ken fitina na gemundi shari'an daga do kenye oda ngar nanti laslindi qa'ida nogondi kenya nanti hadmar men nyonki na bagandi akabantanye ni illa gantanya aganariti killu dantantoi to anu ngara hibin kun nogondi khasatan ibn taymiya ado ibn daqiq wala kundigamu igonu ko o takola danginten izan wo gana hayindi wo gañi kebe kamma wo gada ke joppa kenne ama ñe ama nimaniya logonte ñeni ho logonte ñeni ada hadamaren men juwa logo kafirinta kendi islaminta kendi ondañi wañini qur'an el karim a dalilununga koyndini ken kama eh, na seren yonkin bagandi ada kono da ngani hinu dingira sikki kudo kun dingira no sabati ni mogobe ti sharia nga kunni maniya fil qisas ben bagunden nogondi mani tambu tugaye anda sere karona kari wal alo gingu gingu beno allah ga ton cigino anga masigino ngani izan kembre angan kawa ando kebe gan kawa kenna nyanga wa jihad ado jihadun kuriyenga kudo allah subhanahu wa ta'ala digan kanne kenyen yakkan murankenga o wani allah subhanahu wa ta'ala ala kusu bangando dangan o gana ha indi katta suratul baqara o wani aya kame alo tanyere do kabu allah subhanahu wa ta'ala gatino dangan yirenga nanti walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab awaga dangani tambu yandi tugayendi bembagundendi ŋalintaxuy hakra sere dunkono gelanga natu nanti ŋana seren kari inin ame wadi a tigini baka kenga na aga ɲa keta an ŋana seren kari idagana sino tammi sino karagoma sino karagimme kasoayi ken ballan nabugu munca muncha izan kemberenga ara sergabe sagundi hadamaren kallenga aski watu a halle hohontano isanagantanya kasuwa i kenni a hoxotenɲe i allah subhanahu wa taala xado ñamariya an gana sere karonan karna battendiya kembre allah ti awa xadangani benbagundendi ŋaliyei a haqira sire dunkonu axa bena taxasi ken noxondi allah todangani suratu maida noxonga aya tanjike aɗo sikko innama jazau alladina yuharibuna allaha wa rasulah ويسعون في الأرض fasada an kattalu na daga warama aya lagarenga soron tugaren ni mani soro kubenu iga allah gajanga bimana ga allah dina ke gajanga iga faren gajanga iga illene iga trenen nyenyaren kammati bonon dindenga kun tugarin ni mani oni kari ma oni khatabakan nyenyaren kamma izan na daga warama aya lagare allah subhanahu wa ta'ala ke ko kun pakkandi kubenu ga dina ya gajanga wurin kiye kuɓenuga farenga gajanga wurondo kiye kuɓenuga bonondindeñe dabarni ñe ñaren kamma wurondo kiye kara. Na inankara ka warwa allah subhanahu wa taala gati kadi suratu bakara ke nogondi kadi aya kamo hilli karge aɗo bane nanti walau walawla dafau llahi nasa badahum bi bad lafasadat l ard allah ñontonden palle soronga ti a aga soro na ñanana igonu ñonto bakkano na kube kubenu ga bonondi nde ndebarni na kunele mine bakkaluŋani ken gan paganya su ni ɲeke ani bonno maga hibe ga ɲen kanma ani bonno marem allah subhanahu wa ta'ala a hada kuko yonkin cuuki baranɲedi amatan bimana logoye sababu danŋani logoye kille kama nka walakin ogana hayindi bira kebe wo gana hayindi dingira be ga silami ɲimme kalle na silami ɲimme kari kitabe ke qur'anu nogondi agara hibe ko ken nogondi onan terinke katta kenga o wa ñini aɗa kotonde ñakken kibaren kamma mogo baga bagande na kenya bakkay suratu nisa aya be gani tankabe aɗo sikko allah subhanahu wa taala toɗagan waman yaktulu muminan mutaammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba allahu alayh ولعنه وعد له عذابا عظيما odangi ke ayai halle ogan hal mal mum furen tangana gobe wasu ya gani ken kam odangi ke ayai allah ti sere be gana mumini kari angala silamin kari nandu tew anda kari na tuwa khanne magana kari anken gaden ni Mania, an gaden ni jahannabai an gaden ni jahannabai ken bani ga hede an dumante na jahannaba ken gonda anta bakka abadan ken ka bani hede allah yille nan butu an kamma ken ka he kadi allah yille ndi ine manga nanti allahu subhanahu wa ta'ala amaxa ndi an kendangani jahannaba noxon xadi xadi yangan kebe keɓe xoore xoore ngani yangan xataye keɓe mamintengani xoronan payindi islamino ñangale halangalen ki onan payindi katta fareni mexagata hadise ɓe kolangani aɗo ke ga wuttu allah subana taala farse nanti ida iltaqa almuslimani bisayfihima falqatilu wal fi nnar soro hilli maslaminu hilli igana gemmalle maguti ka hanuma ida mekari karindana aɗo kallana kusuna yimɓe gondi kebe gada seren kari ada gada keɓe kari farenti isuwa yimɓe nogondi maren isuwa yimɓe nogondi isen hadisen pilla nananti i kunti faren dangani e fare toguñani kebe gada seren kari kenna daga yimɓe nogondi oro wakken fahamun parce que aɗa silami ñakkari oro wakin fahamu nka fama babilul maktul kebe ga karaga ken kada ngana yin bendi man kanna nyana sababu ken kada ken ngana yin benga allah fa sannanti li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi na sabu nya manda kingano manda ka kinga yin benga aga khamin denyenyi aga mogo eh, siron denyenyi ikapalle make karnden kanne ma bimana ado kebe ga kari isuni ni bani ina nyen ya besu ga din kapalle mankari kiyam poinda ken kamata da ken kari izan kembere ke sababu dangani isuwa menyini imbe nogondi marem korona hakkilen togo ni mogo siri wona maga silamin kari silamin kallenga khataw khore khore en silamin kalle danger po khore khore nyini ago kama. ma allah subhanahu wa ta'ala farse nenga ko no hali bukhari ga bagandi nanti bu sabu amubiqat qalato bakka halaki hinu nyeriya qalato bakka halaki hinu nyeriya gam pala kini gelli dunake ma al alqiyaman kota seybanum ti faren dangani ya rasulullah wa ma hunna kunni kannuwa halakindi hinu nyeri ñeri kuɓenuga hadamaren men palakini dunake men gondi nanñillere ganan kuttembaganga alqiyaman kotanga kunni mani afare fare farenti iho anan nikanga ashirku billah na hillandi kahu allah angana hillandi kahu allah subhanahu wa taala an golluncu bono ando hilla kappenga kinga allah an callum bono an cumum bono an jakkanunda an piijunu an cadahindu an sumpussoniye ke su bono na sabuña angara hillandi kahu allahu subhanahu wa taalay ha ona dulogoto ona laato bakka hilla kappega kenni ho hanaga wa sihru korte serebe golle ngani korte ndeŋe serebe golle ñagani na daga soron korto serebe golle ngani anke ngada ngana modi nu ñaŋari mangada gana doma nu nyangali, karsa korto ndangani kenya kenya kenya karsai serebe ka gana kara ken ka kamma an ka halaki an ka takken bono alqiyaman ko tan an du ni jahannaba no gondi allah gannin keda ka sukisi bakka kenga asikandi ni maniya wa qatlu nafsi allati harrama allah illa bil haqqi mahallu shahidin payke awla hadise kaltudo yera nanti na yonkin kari yonki keɓe allah gada kalle haramu an kamma maga hitita haqqi yonki be allah gama o ñamari tona kari yonki be allah gama Eh, eh, horite agada kenda bar kengan kawa nyana sababu ina kari an kengana ken yonki bagandi anda bagandi tudu tewyenga ke gana maga halakenye an an duñini alqiyaman kotanga jahannaba nogondi halidan fiha anga dumena nogondi allah ga butan kama allah ga langana aga filo yangan kama aga dumpillonan kamma kena sikkandi anagatandi maniya wa aklu riba alo riba ñigaye male dudu koto ona lato baka e ribanga yi on tan diga men gabonde kan e riban kamere na sabunya wasu kanne be ga ke halle daga nyana wasu kan tamudo naga dinga fare ga diga muno kada ngani e riban ro kenya no gonde insha Allah riban ngani hibe kendi o warna to an gondi o gan kawallato nay mobe ti Allah dungayno akara gandi wa aklu malul yatim ado al yatimin na burin gay an kin ngarin kara mun to adire mbucunnun togo an kenya hay na burun nyigana ko adaganta nyaganan dangani an kenya kun na burun nya an kallenga amma miri nanti an ga kike ga karamobe an kakkalla kundunye nan tan kawalle mu ku toko kundunya amma miri nanti an ga daga nasiga Allah jomme na gani an da aliyati men na burun an an di su halaki an di su buno akenga nay khorono kenna nyanken da su bonondi la hawla wala quwwata illa billah idan kembran kanda nduro halaki en nogondi allah gannin keɗa xa sukki sikenga wa tawalli yauma zahfi ni kebe nan palle koyi kota keɓe kafirinundu silaminu cappangana sigi mai ya sigi ci allah digan kanne ke wure tun dinga an ke gadan palle koyi ken kotanga nan wuru bakka kin kure idan izanan kada an duwara halakiyen gollen gondi an da lagare wa gazfi muhsanat almuminat alghafilat mumini yagaru kubenu tangantengani kuɓen munguntegani bakka sangega kuɓen baka bakka hoɓurgol leburu yagega na kun kazahi na kun garandi na kun tuhuma ti golle bura yagega mare mum kegani halake hiñede kegaga sanko kumagalenki mogo keɓe anna sere yagalli a ah, iganati ke yagalken ni mumini nyede awa dusu turni awa hijabul lonini awa kinyangal haladi igunan ta unan ta anta kutuwa anta ku hijabul onan tuwa anta ku dampuro onan tuwa igamo ko ina kundwa ina kundwa ina kundwa anani dalile ndanke magati kenga am bakari qajahi allah subhanahu wa ta'ala farsenenti andan du wara halaki yen nogondi gelli kiduna nogondi angama mbuga di su alqiyaman kotanga du ñini yimben nogondi allah gannin gida, gasu su fare alayhi salatu wassalam a la yazalu almu'min fi fushatin min dinihi malam yusuf yusib damman ati muminin taggilli anga yurwayedi an dinan nogondi anga yurwayedi an batiyen nogondi na togo anga mamani dabari anga ma hore jogu na togo an gama hore jogo hore kebe a haramun tengani an ken na yuru waya an dina nogondi de an na yuru waya an batiyen nogondi de an na yuru waya an lambatten nogondi nka walakin bira kebe an gana hore jogo an gana hore jogo hore ki kabe jogonden kaban tengani liye nyan na sabunya an pai hinu hiliyalo menaga imma na tubi allah subhanahu wa taala nan tubullaga maga annaro allah dungayen nogondi alqiyaman koda andali ngada ngana nan nyangan kata antali ngada ngani ana yampammaga mari mu ke sababu da ngani ona lato bakka me karindenga ona lato bakka sababu yi sababu kebe go kinni me karindenga inshallah ken sababu da ngani o dangay halle yimmankon kallen kibarendi farengada ñamari be nebe ñamara onan tokkilo yimmankon battenga o dangay ken nogondi kabande be gari nan bugu Eh, eh, kon kamma kabande be gari na manifestation yana wutu katta kon ga katta kon ga a garnin ya sababu na horen jugu a garnin ya sababu soro benu tagama daga ikitte gama daga i horen ga jokke kiyan ya hoy fare alaihi salatu wassalam aga di bakkai aga do baga bagai na ya sababu purke ana horon tanga faren to dangane alayhi salatu wassalam e eh, imamu muslimu hadisen nogon nanti waman kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha wala yatahash min mu'miniha wala yafi lidhi ahadin ahadahu falaysa minni walestu minhu fare alayhi salatu wassalam ati serebe gana bugu ilan ummato kamma anga asresire ala sere bure an ga su kattati guma an ga su karniya an kimpa junta mumini an anga mumini nu nyai an ga mumini nu nya waibana anga nta eh, eh, kembere keta lahiru gumu an ga nta kul lahirun ni katiya, ati ken di kenta har kille ike hetanga an ta gelli ke ike ganta ma marem ona da allah subhanahu wa taala ma allah ganno kisi kei e ogana haindi kebe ga sondo menga aga dini lenki aga sondo men ni lenki kenya oga kebe ngalli ke wakati di sasa kebe ga slabi nun do mena fa gilli horo jokkenga koga ngalli jamanu nga be haro gama jamane tokoko o imme ga tu silami jamanu benu gano ngani lenki horo jokkenga no ngani horo jokkenga nya ko kahu kahu nya ido mena fa kenga no ngani lenki e gajanin ganta kaido do konnon naga magajanin gi min durunya mena menaga iga kamana me kari iga silaminun karni iga yararun do mun karni iga allah kanun gurjana har man men nan kawanta nan kanu nanti wakati kinye fare alaihi salatu wassalam agala wakati kebe ko nanti la taqumu sa'a hatta tazharu alfitna wa yaksuru alharju wa huwa alqatlu alqatlu nanti farinti alqiyaman janta siki abadan ma fitna nga bangene me karnde nga gabona do menaga aɗo faare alayhi salatu wassalamu ogara jigame ɓe ko kenko tottaku dingirani nanti walladi nafsi bi yadihi la yatiyanna ala nnasi zamanun la yadri lqatil fi ayi cheyin qutil wala yadri lmaqtul ala ayi cheyin qatal faqila kayf yakunu zalika qala alharj farenga kunana nti ikunati kamanenga iyonkinga kamane kebe kitendi alqiyama ncanta sikki ma wakati ga kingene soronga soronga kingatinga karindana antatu iga inan karin iga inan karindi hibe kamma igara kebe kari antatu iga di kari hibe marem o haikiya no gondi lenki fal wajibu ala ulama wajibi nyeni tuwanon kamma allah gara tuwaxun qali hakkuɓenuy aɗo qirindanu aɗo gara eh, eh, fasahankini kuɓenuy ina bagabagandeña baka ke danger hoore ina soronga ina hammintaxu bakka mani kamma bakka me karndenga idan ko ifar sennenga alayhi salatu wassalam a ken yimme xagada dabari moxo kebe na sabuña hadamaren mu tangande allahu subhanahu wa ta'ala ada kenyangoda ngani gelli gelli islama gonga mari na kenyangoda ngani nanti hadamaren mu ñonkin nan kawa tangenia hadamaren mun nan kawa bilene mani nogondi hakra tare ñanogondi tangande ñanogondi aɗo duntengaku gondi allah subhanahu wa taala hatta aɗa kenko hilla kappano dangani nakoni dangani alam numakin lahum haraman amina yujba ilayhi thamaratu kulli shay laiki allah subhanahu wa taala ima maga fogundi e hilla ku kudangani ba haramu iga no gondi e itiren men ga gilli dingiranco agarni katia. allah da ke ko ni hilla kapano nya ngani kenda ni iwa makka no wonde islami ni meno heti nka allah da dunta nga wonya gunyangi kama fa hakaza kana din kenyangal halani dina ke ganya hoy ogan kawa sembeneti mania nan jembeti dunta nga wonya nan jembeti sagron ta wonya kenya ga ore menaga ko allah subhanahu wa ta'ala mega ken ko nora ngani mo be falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf idan marim ona tunanti kebe sugo a ago kitana silamin jamanu agado kita ko gabe gabe gabe fabima kasabati aidina o immen kittungara kebe yani na sababu ma golli ci allah subhanahu wa taala digan kannun golli ti fare alayhi salatu wassalam awa subhanunga ona tukadi ogara kubenunya dudangani kananui kunnodangani qonnoai allah ti ono mogontu kunga oni raga ngani qonno khasatan shaitan innahu lakum adu fattakhizuhu aduwa setani naxaɗa ngani konne kada raga ka duda ngani konno wona tukadi nanti silamaxun konno alo silaminun konno kunta mulla abadan sabati yena lo silaminun do menaxa kunta mulla abada e, megemme garno silaminun do menaxa na sababu ña kengana dabar tanni silamaxu ñan kallanguntaxunu kamunga kenyan dugo da'iman kunga wurnu iga terne igi dulo kotencu dabarni soxiya ngarno do menaxa moxoɓe haqirna hinundi soxiya ngarno naxa moxoɓe batuul nogondi sooriye ngarnonaxa maga daga naña bira keɓe ogamen horon jokko kemren maremu owa mundini allah subhanahu wa taala maxa allah ganno kisi bakka keme soxi allah ganna silaminum porontanga dingira sugadi dunangigeña ñaxin kamma allah ganna silaminum porontanga allah ganna silaminum porontanga allah ganna silaminum tanga bakka me kallenga allah subhanahu wa taala ganno kisi bakka kenga insha allah kembire kenga ke taxura keñagani wasu xanne tammu aro sikkandinga owa ken insha allahu taala aga gemu o taxura tan naxate alo sikkandingati allah subhanahu wa taala dungayenga ñamundi kamana kallangun ten maxa allah ganna xeri jidinkeɗaxa suda allah subhanahu wa taala gana dunge wasu xannebe gaɗo ken battenga ke ñandigamunu attahaziru min arriba gongonde be gari bakka riban kibarenga izan wami taku dantanto ña ken xa kamma namundi kamana kallangun ten maxa allah ganna ken koyenin keɗa axa sukka humantenga axa maxa munga axa axinga axa duwawunundi والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته